Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله طه An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda muke dauke da shiri na musamman kan shiga sabuwar shekarar Iraniyawa ta hijirar shamsiya hudu, Muna kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. sai kuma shirin nan na amsoshin fikihu sannan kuma akwai mu dauke da shirin nan na afirka a yau wanda ke duba muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka dau hankali a nahiyar mu ta afirka waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku ne da labaran duniya game da shirye-shiryen da muke ɗauke da. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanun labaran. Kotun tsarin mulki a jamhuriyar Nijar ta tabbatar da nasarar bazu Muhammad a zaben shugabancin kasar zagaye na biyu. Jagoran Jun Jihar Musulunci ya bayyana cewa siyasar matsin lambar Amurka a kan Iran ta cutara. Sakataren tsaron Amurka ya kai ziyarar bazata a kasar Afghanistan. To zuga labaran kamar da za su zo maku. Kotun tsarin mulki a jamhuriyar Nijar ta tabbatar da nasarar dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki cewa da Malam bazu Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da ya gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu da ya gabata. A sakamakon dindindin da tabbatar da yammacin jiya Lahadi, kotun ta ce bazu Muhammad ya lashe zaben da kashi 55 da cikin 100 na jimillar kur'un da aka kada yayin da ɗan takarar adawa tsohon shugaba alhaji muhammad usman karkashin jam'iyyar rdr canji ya samu kashi 44.34 cikin 100 sakamakon dai ba shi da wani bambanci na a zo a gani idan aka kwatanta shi da na wucin gadi da hukumar zaben ƙasar ta seni ta fitar a ranar 23 ga watan fabrairu duk da ƙorafe kwarfen da jam'iyyun adawa na ƙasar suka gabatar game da wasu kurakurai da suka ce an tabka a zaben kotun ta kuma ayyana bazu muhammad a matsayin zababben shugaban kasar wanda wa'adin mulkin sa na farko zai fara aiki daga ranar biyu ga watan abril mai zuwa inda zai mai gurbin shugaba mai barin gado muhammadu isufu da ke kan kammala wa'adin mulkin sa na biyu kuma na ƙarshe kamar da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada jagoran juju halin musulunci na iran na imam hamna'i ya bayyana cewa duk wata matsin lambarar da amurka ta yi wa iran ta cutura matsin lambar na amurka ya kara wa iran karfi da kuma sanya ta ta kara zama mai dogaro da kanta in shi jagoran sannan ya sake nana ta cewa iran na nan kan bukar na cewa sai amurka ta ɗage mata dukkan takunkuma da ta kakaba mata kafin iran ta dakatar da matakan da take ɗauka na dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejen nukiliyar 2015 ta kunsa in ji shi idan amurka ta ɗage takunkumai kuma muka ga hakan a zahiri to za mu dakatar da matakan da muka ɗauka imam hamni ya bayyana hakan ne yayin jawabin da ya gabatar na shiga sabuwar shekara ta kalandar iraniyawa ta hijirar shamsiya 1400 da aka shiga a jiya lahadi sakataren tsaron amurka lord austin ya kai wata ziyarar bazata jiya lahadi a kasar afghanistan kamar da ma'aikatar tsaron kasar ta pentagon ta sanar ziyarar tasa na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan gabanin lokacin da aka tsida na janye dakarun amurka a wannan kasar kamar da yarjejeniyar da aka cima da taliban a doha ta tanada yayin ziyarar tasa sakataren tsaron na amurka ya gana da shugaba ashraf gani na afghanistan wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba joe biden na amurka ya bayyana cewa da wuya amurka ta sanye dakarun nata afghanistan kafin nan da ɗaya ga watan mayu a kwanan baya dai ƙungiyar taliban ta gargaɗi amurka akan rashin cika alkawarin da ta ɗauka na da dakarun nata daga afghanistan ɗin to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a tanzania yau litinin ne ake sa ran gudanar da jana'izar tsohon shugaban ƙasar marigayi john magufuli da ya rasu a makon jiya akalla shugabannin kasashen afirka goma ne aka tabbatar za su halarci zana'izar marigayin da kasar za ta gudanar kakakin gwamnatin kasar hassan abbasi ya bayyana yayin wani taron manema labarai cewa jana'izar za ta gudana yau litinin a filin wasan jamhuri da ke babban birnin dodoma wanda kuma zai samu halartar shugabannin kasashen kenya da malawi da sudan ta kudu ya karar cewa sauran shugabannin da za su halarci jana'izar sun hada da na comoros da mozambique da zimbabwe da zambia da namibia da botswana da kuma jamhuriyar demokradiyyar congo hassan abbasi ya ce shugabannin kasashen rwanda da angola da burundi kuma za su samu wakilcin manyan jami'an su ya karar cewa wakilai daga hukumomin shiya ma za su halarci zana'izar za a binne marigayen john magufuli ne a mahaifarsa ta gundumar shato da ke yankin gaita a ranar 26 ga watan nan na maris john magufuli mai shekaru 61 ya mutu ne a ranar larabar da ta gabata sanadiyar ciwon zuciya a asibitin emilio mizena da ke dar es salaam babban birnin hada-hadar tattalin arziki na kasar hukumomi a jamhuriyar demokradiyyar congo sun bayyana cewa al'ummar kasar sun gudanar da zaben shugaban kasa a jiya lahadi cikin kwanciyar hankali da lumana an dan samu jinkirin buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar kamar yadda aka tsara tun da farko sakamakon ruwan sama kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar ne suka jefa ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasa daga cikin 'yan takara bakwai da suka fafata a zaben wanda ya hada har da shugaban ƙasar mai barin gado denis sassan geso tun gabanin zaben an baiwa jami'an sojoji damar kada ƙuri'arsu wanda suka kammala ya zuwa ranar 17 ga watan maris domin ba da damar kiyaye rumfunan zaben kasar a zaben na ranar lahadi an kasa hanyoyin sadarwar intanet a duk faɗin kasar 'yan sa'o'i kaɗan gabanin fara zaben amma ba a kasa hanyoyin kiran waya ko tura saƙonni ba kamar yadda ya faru a shekarar 2016 ana tsammanin samun sakamakon zaben nan da kwanaki biyu ko uku masu zuwa shugaban kasar mai barin gado denis sassun geso yana neman wa'adin shugabancin kasar a karo na biyar a jere tun daga shekarar 1997 to karshen labaran duniyar kenan. Tuma da bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma muka dauke da shiri na musamman kan shiga sabuwar shekarar iraniyawa ta hijirar shamsiya da aka shiga a jiya lahadi. Farkon shekara ta 1400 hijira shamsiya. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci na sabon shekarar iraniyawa wadda aka fi sani da idin noruz na shekara ta hijira shamsiya wanda kuma a ranar yau wanda ita ce ɗaya ga watan farbardin na farkon shekara ta hijira shamsiyya kamar dai da muka saba gabatar muku da wannan shiri a kowace shekara a wannan karin ma da yardar Allah muna tare da ku a cikin wannan shiri inda za mu ambaci wasu kaɗan daga cikin irin al'adu na Iranayawa waɗanda suke yi a lokutan gudanar da bukukuwa na sabon shekara ta noruz kamar dai da aka sani Iranayawa suna da al'adu da dama da suke gudanarwa a lokacin bukukuwan idin noruz wanda suka saba gudanarwa tun zamana da suka gabata domin jin yadda suke gudanar da irin waɗannan bukukuwa da kuma irin al'adu da suke da su a lokacin shagar sabon shekara ta noruz malam asadi wanda ba iraniya ne amma kuma ya karanci harshen hausa da adabinsa kuma abokin aikinmu a halin yanzu a hausa radio voh da ke ƙarƙashin hausa tv wanda kuma shine zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyi waɗanda zan gabata masa da da Allah a cikin wannan shiri da fatan masu saurare za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin. malam asadi barka da zuwa wannan shiri na musamman dangane da sabuwar shekara ta hijira shamsiya wadda ake gudanarwa a nan kasar iran da ma sauran kasashe da ke gudanar da bukukuwa na nor'os. barka ka da malam abdullahi da kuma masu sauraren mu a daidai wannan lokaci ina yi mako barka da sabon shekara da kuma fatan alheri a gare ku a wannan rana ta idin norus to a matsayin tambaya ta farko malam asali ko za ka kara mana haske akan abin da ake kira da idin norus da kuma lokacin da yake farawa to shi idin norus na nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko lokacin eh, da yanayi na dabi'a ke yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farvardin wato watan farko na shekarar hijiriya shamsiya kuma yana daya daga cikin bukukuwa da suka jima ana gudanar da su a tarihi waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke yi a lokacin wannan rana idan ta karato da kuma abubuwan da suke a lokacin wannan idi bisa la'akari da cewa idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne akwai wasu al'adu da suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama da ake yi na shirin noruz tun wata daya zuwa biyu kafin lokaci daga cikin irin wadannan abubuwa da iraniyawa suke yi kuwa akwai tsaftace muhalli sukan fitar da kayan da ke cikin gida su wanke su kamar su darduma labule da sauransu masu hali daga cikin suma sukan canza kayan gida baki daya ko wasu daga su, tare da yin sabon fenti a gidan kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa hakanan kuma daga cikin abubuwan da suke yi har da yin wata shimfida da take dauke da abubuwa da sunayensu ke eh, farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci da suka kira hafsin waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke sakawa a kan shimfiɗar da suke yi wadda ake kira da hafsin daga cikin abubuwa da suka dorawa kan shimfidar akwai kifi mai launin ja da ake sakawa a cikin kofi na gilashi da ruwa sai kuma kuwan kaza madubi burodi alƙur'ani mai sarki tufaha tafarnuwa ciyawa kwandalar kudi alkama da dai sauransu baya ga wannan mal asadishin ko akwai wasu abubuwa na al'ada waɗanda suka keɓanci wasu lokuta na musamman kafin ranar idin norus akwai wasu al'adu waɗanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar norus daga cikin kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis da ƙarshen shekara a kabrukan yan uwansu tare da yi musu addu'o'i bisa la'akari da cewa iran kasar musulmi ce ko akwai wasu addu'o'i na musamman da ake yi na shiga sabon shekara ta norus bayan nan kuma a daren laraba ta ƙarshen watan isfand wato watan ƙarshe na shekarar hijira shamsiya mai karewa da ake kira shahararren suri bisa ga al'ada a wannan dare iraniyawa sukan fita wajen gidajensu musamman ma matasa daga cikinsu inda sukan kunna vuta a gefen hanya suna rera waƙoƙin da suka gada kaka da kakanni mutane suna ziyartar danginsu a wannan dare musamman sofi daga cikinsu inda jikoki kan ba su kyautuka na musamman hakanan kuma a wannan dare iraniyawa sukan kunna turaren gamshi a cikin gidajensu to bayan wannan kuma waɗanne abubuwa ne kuke yi a matsayinku na iraniyawa daga ranar da aka shiga noruz da sauran ranaku na wannan mako na farkon shekara kwarai kuwa a ranar noruz iyalai sukan saka sabbin tufafi su zauna su yi karatun ƙur'ani kuma su yi addu'o'i akwai addu'a ta musamman da suke yi a wannan ranar da masauran kwanaki na cikin makon sabuwar shekara addu'ar ita ce ya allah ya mai juya zukata da ganai ya mai juya dare da rana ya mai juya halaye juya halina zuba mafi giyawon hali a ranar 13 ga watan din iraniyawa sukan fita daga cikin gidajensu Eh, ko za ka kara mana haske akan dalilin yin hakan da kuma inda suke zuwa a wannan rana da kuma irin abubuwan da wannan rana take banta da su da ake kira sisdabidar tun daga ranar farko ta norus dangi da 'yan uwa da abokan arziki suna haduwa suci abinci akan shimfida guda suna taya juna barka da sallah da murnar shiga sabuwar shekara hakanan kuma a wannan rana suna kai ziyara a gidajen magabata domin gaishe su da kuma kai musu kyautuka na musamman da suka kebanci wannan rana mafi yawan iyalai sukan karbi bakuncin danginsu a wannan rana kamar yadda akan bayar da kyautuka ga kanan yara a matsayin barka da sabon shekara haka ne a ranar goma sha uku ga watan farvardin iraniyawa sukan fita daga gidajensu zuwa wuraren shakatawa ko kuma wajen gari musamman a garuruwan da suke da saunuka inda sukan sha iskar dabi'a kamar yadda suke kiran ranar da ranar dabi'a sukan saka ciyawa a cikin ruwa a matsayin wata alama ta neman albarka da alheri a wannan sabuwar shekara to mala asadi ko kana da wani abin da kake so ka faɗa kafin mai bankwana da masu sauraron zan yi amfani da wannan damar a cikin wannan shirin domin in isar da sakon taya murnar shiga sabuwar shekarar shamsiya ga dukkanin musulmi da kuma abokan aikina a nan hausa radio daga tehran ina yi muku fatan alheri baki daya da barka da sabuwar shekara hijira shamsiya kuma ina rokon allah ya kawo mana ya kawo mana ƙarshen cutar corona a dukkanin Thank you.